A rahotonmu da muke muku na watan Ramadana a yau dandalin VOA zai zanta zai tattauna na yadda masu ciwon siga ke azumin watan Ramadana matsalolinsu da ma yadda za su kare kai daga shiga hatsarin cutar. Dr. Ibrahim Danjuma Gezawa likitan ciwon siga na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya bayyana mana yadda cutar take da hanyoyin kare kan cutar a lokacin watan Ramadana. Eh, sunana Dr. Ibrahim Danjuma Gezawa. Eh, asibitin daga asibitin Malam Aminu kan, Cutar ciwon sukari cuta ce da take eh, haifar da hauhawar eh, sukari a cikin jini sakamakon karanci na sinadarin insulin ko kuma gazawar jiki wajen iya amfani da sinadar Idan siga ya hau ana samun yawan jin kishirwa da bushewar makogwaro, yawan shan ruwa, yawan fitsari, kasala, eh, gani dishi-dishi, rama, duk da cewa mutum cin abincinsa ma ya ƙaru da laulayi da kuma wasu su kan kula cewa a inda suke fitsari musamman akan irin kamar dandamali ne haka za su ga kamar sha zama mu yana bin fitsarin nasu sannan a kwana a tashi kuma za su ga eh, suna da matsalar rashin warkewar ciwo nan da nan idan sun ji eto eh duk wanda yake ɗauke da wannan cuta eh, muhimmin abu dai shine ya bi ka'idoji da likita ya zayyana masa bayan an same shi da wannan cuta Eh, kamar misali eh, ita su hanyoyin tafiyar da ciwon siga eh, kusan mataki biyu ne ko uku na farko akwai yanayin tsarin yadda mutum irin abincin da zai ci da kuma yadda zai ci abincin sannan kuma da motsa jiki sannan so da yawa kuma akan samu watakila mutum a rubuta masa magani ko kwayoyi da zai haɗiya ko kuma allura ko ma a lokaci guda eh to eh, yawancin aka samu mutum da ciwon suga akan ma tura shi ka kan wajen kwararru akan maka su masa cikakken bayani akan wannan to amma a takaice abubuwan da ya kamata mutum ya daina ci su ne abin da yake eh, sukari kai tsaye da siga ɗin kansa da kuma abubuwan sha na kwalba ko na roba ko na kwali waɗanda suke ɗauke da sukari. Shin mai ciwon suga zai iya azumi? Eh kwarai zai iya azumi amma akwai haɗura da suke tattare da yin azumi musamman ga wanda yake bai ga likitansa kafin lokacin da zai azumin ba ya tantance ko zai iya ko ba zai iya ba. Wasu matakai ya kamata mai ciwon suga ya bi idan zai yi azumi? To a cikin sharuɗan da akan ake gindayawa mai ciwon suga da ya cancanta ya azumi akwai na farko dai kasancewa sahur dole ne a wajensa babu zancen ɗore ga mai ciwon suga da zai azumi sannan kuma a yayin da yake cikin yin azumin yana bibiyar yanayin sigan nasa eh, ta hanyar gwaje-gwaje a sani cewa gwaji na siga da ake da wannan na'urar ta glucometer baya karya azumi so da haka mukan ba da shawara cewa akalla mutum yana farkawa daga bacci bayan eh, sa'a ɗaya ko biyu ya gwada sigansa ya ga yadda yake domin a wannan lokaci siga yana iya yin ƙasa haka kuma wajen eh, sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana sannan kuma dab da shan ruwa Eh, shi ma mutum ya gwada sannan kuma duk lokacin da mutum ya ji wani yanayi da bai san menene ba ya gwada sigansa kuma idan har ya ji yanayi na cewa sigansa ya sauka da yawa ah, kuma ya auna ma ya gani to lallai eh, ya sauke wannan azumi ya dauki matakan da suka dace. Shin wani matsayi ne mai ciwon siga zai kai ya daina azumi? Eh to eh, akwai rukuni na masu ciwon siga da ba za a ba ba da shawarar su yi azumi. Wannan rukuni an kasa shi kusan gida hudu akwai waɗanda suke da matuƙar haɗari eh, da idan suke wannan azumi akwai wanda suke da matsakaita akwai kuma wanda suke can ƙasa to a cikin dai waɗanda suke eh, akwai yiwuwar su samu matsala sosai idan suka yi azumi akwai masu ciwon siga nau'i na ɗaya da ake kira type 1 da turanci akwai masu ciwon siga da suke yawan samun matsalar eh, saukar siga ɗin nasu ya yi ƙasa akwai waɗanda masu ciwon siga da ba sa iya gane alamomi na kashedi waɗanda su ne farko-farkon abubuwan da mutum yake fara ji idan har sigansa ya sauka waɗannan su ma suna da haɗari akwai masu ciwon siga da suke sigan ya yi wa wasu sassa na jikinsu illa sosai misali ka ɗauki wanda yana da matsalar koda saboda ciwon siga ɗin wanda har ana yi masa wankin koda da sauransu wani shawara za a ba masu ciwon siga Eto, eh eh, babban shawara dai koyaushe kamar yadda muke faɗa shine mutum ah, ya san cewa shi dai likita zai baka shawarwari ah, ga abubuwan da ya kamata ka yi amma gaskiya kashi casa'in zan ce daga cikin ɗari eh, ya dogara ne ga shi mutum kansa saboda haka ka yi ƙoƙari ƙa'idoji da likita ya zayyana ma ka bi kana zuwa ganin likita akai-akai saboda ana bibiya yanayin ciwon suga naka kuma da zarar ka samu wata matsala kar kai ƙasa a gwiwa ka garzaya saboda wata matsalan aka gano ta tun da wuri ana iya maganin ta nan da nan. To shawarar da za a ba waɗanda ba sa ɗauke da wannan cuta ita ce eh, su sani cewa akwai yanayi na tafiyar da rayuwa da yake sa mutum a haɗarin kamuwa da ciwon siga. Wannan ya haɗa da ciye-ciyen abubuwa wanda suke dankare da siga ko kitse ko maiko barkatai yawa mutum to ya guji wannan saboda wannan yana haifar da kiba a kwana a tashi kuma ita kiba takan hana insulin aiki in wannan shine abin ma da yake fara faruwa kafin ya kai ga mutum ya samu ciwon sigari sannan kuma ana motsa jiki akai akai shi motsa jiki ko da mutum ba shi da kiba yana da alfanu sosai dan yakan taimaka insulin ɗin ma ya aiki idan mutum ya san yana da gado ko wani a bayan bin waɗannan ka'idoji to kuma lokaci lokaci ana so mutum yana zuwa yana gwaji ya gani dan shi ciwon siga ba farar ɗaya yake ba mutum ba wani lokacin aka yakan fara da wani yanayi na tsaka-tsaki wanda shi dai mutum ba normal ba, ba, ba lafiyayye ne amma kuma ciwon sigan bai kama shi ya yi ƙarfi ba saboda haka a wannan mataki akwai abubuwa da ake iya yi ya zama mutum ya rabu da wannan yanayi. eto eh abin da ya kamata shine ah, ya nemi wani ɗan itace ya ci musamman abin da yake zai tada sigan zai dan daga sigan nan da nan domin kar ka manta yayi kusan sa'o'i goma sha biyu ko sha uku ba bai ci komai ba to saboda haka akan so mutum dan eh, dabino eh, ko dan lemon fata ko kankana ko ayaba mutum da ya zama ya eh, ya fara cin wannan ana kiran sallah in ya so idan ya je ya sallah kuma in ya zo sai kuma ya zauna ya ci abinci kamar yadda kowa yake. A hannu guda kuma mun samu zantawa da wani mai ciwon siga Malam Aminu Adamu mai agogo wanda ya bayyana mana yadda yake kare kansa daga eh, cutar a watan Ramadana. Assalamu alaikum suna na Alhaji Aminu Adamu mai agogo. Na tashi da akwai alamu da fara ji zazzabi, kasala, yawan fitsari, shan ruwa, to sai na tafi asibiti. To da na je na samu likita sai ce to in je a yi min gwaje-gwaje. da na je aka yi gwaje-gwaje ne aka kawo sakamako ya fito aka kawo likita ya duba ya gani sai ta na kamu da lalurar ciwon sukari ya bani shawarwari shawara ta farko da ya fara bani ishe da ni in kwantar da hankali na saboda yawanci masu ciwon sukari idan aka gaya musu sun kamu da shi sai su fargita hankalin su ya tashi wanda ke nema abin da ya faru da ni kenan saboda a lokacin sukari na ya nuna cewa ya kai wajen talatin da bakwai da aka auna sai ta kwantar da hankali na ba shi ne ƙarshen rayuwa ba sai na sai da shi to shi kenan ibani shawarwari ita zai to za a ɗora na akan magunguna zan fara shan magunguna kuma da zuwa follow up na ceto to bashin ya rubuta mu magunguna sai ya tura ni wajen masana abinci ce maka to su ma shi suka bani shawarwari irin abincin da ya kamata a ci ko kana iya yin azumi? Yana eh, iya yin azumi gaskiya kuma shawarwarin da shi likita yake bani gaskiya sun taka muhimmiyar rawa a rayuwata da kuma tafiyar da lafiya ta mai inganci. Eh, da abin da ya ce a yi ana yi kamar gwaji da asuba kafin yi sahur zan tashi zan yi gwaji in gani ta nan ne zan gane cewa sukari na ya hau ko bai hau ba to sannan kuma sai in ci abinci in yi allura eh sai in ɗauki azumi to da gari ya waye kuma nan mazan zan sake yin gwaji in gani cewa ya hau ko bai hau ba to har zuwa wajen sha biyu zuwa karfe ɗaya zan yi gwaji lafiya alhamdulillah gaskiya duk shawarwarin da ya bani ina bi din kuma sannan na yin allura ina yin allurar da safe ina da tubacin na sha ruwa idan aka kiran sallah na buɗe baki kenan to zan samu ɗan itace idan na ci ko na sha to bayan minti talatin zan yi allura to idan na yi allura in ta minti talatin da yinta to sai kuma in sami abinci mai ɗan nauyi ko tuwo ko shinkafa ko koko da kosai sai in yi daga baya kuma sai kuma in sha magani da yake ina shan magani ina yin allura to haka ake yi da daddare ma kuma ko asuba kuma nan ma za a koyi hakan za a yi gwajin za a sha magani za a allura kuma ka abin da ya kamata kenan ga duk mai lalurar diabetes ya kamata a ce an mallaki wannan na'ura da bature yake ce mata glucometer ta haka ne zaka dinga bibiya kamar kana tracking a turance kenan daga safiya zuwa eh, rana sukarinka ina hawa ko baya hawa to idan ka tabbatar ya hau eh, bi ma'ana ka yayi ƙasa ka fara jin alamunsa to ya kamata ka ajiye azumi in wasu sai ka garzaya asibiti ka je ka samu likita ka gaya masa irin abin da kake ji domin a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka da gaggawa. To Madalla Baraka Bashir dandalin VOA.